Allah. Kuma mu tashi babu na sittin da takwas. Babu ma ja'a fi a habba liƙa Allah, a habba Allah liƙa Babu irin abin da ya zo na hadisai da fatoyin malamai game da man a habba liƙa Allah. Duk wanda ya kamata haɗuwa da Allah, أحب الله لقاءه شيما الله يوقع من تهد وادش هو أن يسوه دواد الله شيما الله يسوه دوادش وإن يوانا مجانا تشي مثل يعني جي أقيد جسجن فكرري حديثا الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن مكدام أبو الأشعث العبلي قال حدثنا المؤتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن كتادة عن أنس عن عبادة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال dan Allah sallallahu alaihi wasallam yake man ahabba liqa Allah duk wanda yake kan haduwa da Allah ahabba Allah shi ma Allah zai so haɗuwa da shi wa man kariha liqa Allah wanda ya ce ko ya kyamata haɗuwa da Allah kariha Allah liqa'ahu shi ma Allah zai kyamata haɗuwa da shi Imam Bukhari da Muslim sun rawaci wannan hadisi ɗin. din وفي الباب عن أبي موسى أقول حديث ما دقى أبي موسى الأشعري وابي هريره هذا ابو هريره وعائشه تاتي سيده عائشه رضي الله عنهم قال ابو عيسى الامام ابو عيسى يقول حديث عباده بن سامت وانا حديث عباده بن سامت حديث حسن صحيح حديث من درجه الحسن حكم من درجه الصحيح حدثنا حميد بن مسعده قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه حول السنه قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر عن سعيد بن ابي عروبه تابعين للسخري عن كتابه زواج قتاده عن زراره بن ابي اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة لدى السيدة عائشة أنها ذكرت عائشة تابعد العباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتمزم الله صلى الله عليه وسلم ياتي من أحب لقاء الله من يريد أن يتوهد الله أحب الله لقاءه الله بيتوهد وادش ومن كره لقاء الله wanda ya kyamata haɗuwa da Allah kariha Allah liqa'ahu shi ma Allah zai kyamata haɗuwa da shi mana a cikin wannan hadisi an siffanta Allah da sifar mahabba da kuma sifar karahiya mana Allah yakan so so din wanda ya dace da shi Allah ya kan ƙirƙirin wanda ya dace da shi walakin kari hallahun a ayatahum asabbatahum wa qul la tu'udu ma al-qa'idin qalat sai Aisha ta ce da annabi ya faɗa haka qultu sai ni ya rasulullah kulluna nakrahu al-mauta sai dukkan mu ba ma san mutuwa mukan ki mutuwa mukan mukan mutuwa ba wanda zai ce mutuwa zai ta ni ba wanda zai mutuwa mutu zai duk ba ma san mutuwa ta zalika da ta ba haka ake nufi ba walakin na shi ne wanda ya aiki mai kyau إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته بشر mata متى البشر da rahmar Allah da yardar Allah da aljannar Allah aka yi ta sadautar da shi ana ta gaya masa falalolin aljanna da jin daɗinta a habba liqa Allah sai ta biya nan sai haɗu da Allah don yi zuwa haɗu da wancan al'amur. wa a habba Allah liqa'ahu shi ne sai Allah ya so haɗuwa da shi fa innal kafira shi kuma kafiri إذا بشر بعذاب الله بسنة في مثل البشر بكوا أقوي عذاب الله وسخطه أقوي سجن الله كره الله لقاء كره لقاء الله فتجينا كامل هدوان الله سبب الكبير كره هدوان عذاب الله بكشن الله وكره الله لقاءه شيء الله يكامل هدوان الشيء sai da haka wani al'ada ce ta muni kuma al'ada ce ta kafiri idan ya haɗu da irin wannan matsala ala abu isa ha ba hadisin hasanun kusha babu na ja iman katala nafsa babu abin da ya zo game da hukunci ko matsayi wanda ya kashe kansa wanda ya kashe kansa inda ana samu dowa wani ya kashe kansa a rika ganin kamar hutu ne a gare shi saboda wani bakin ciki ko damuwa ko wani wani ya hangin kansa wani ya harba kansa da sauran wani ya sha zuba ko wani fauzin da zai sha janye mutu na farko wannan jahilci ne shi yake tabbatar da haka wanda ka ga haka to bakin jahili ne ko bai san anar ma in ya san kadari ya san kiyama ya san duniya to ba zai ɓata lokaci akan bakin ciki akan duniya har ta kai ya kashe kansa ba haka da mutane da yawa suna faɗin haka wani mutum ya ce wallahi malam zai nake kamar in kashe kai saboda damuwa saboda matsaloli wani ya ce na san kayo wai ya kashe kan nasa kuma dai sai ya gani bai ba saboda damuwa ta duniya wannan shirme ne domin abin da Allah zai zarrabe ka da shi a nan duniya tana iya yi wa ka fara zunubi ne tana iya yi wa ɗaukaka daraja ne tana iya yi wa Allah ne so ya kankare ne zunubi kuma ya baka daraja a aljanna domin ne za ka hankali hankalinka domin duk damuwar duniya tana da iyaka tana da iyaka da zarar Allah ya karɓi ranta kai sa'a ka mutu a sa'a ta ƙare sannan ko ba ka ƙare ba ba ka mutu ba to Allah zai iya kai mata mafita don ba wanda yake lalle a cikin matsala za ka mutu Allah zai iya kamo mafita to bai kamata musulmi ya kashe kansa ba to da za a samu wani ya kashe kan nasa ya ba'i da shi قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل وشريك عن سمات بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا ومن قتل نفسه وكشف الذي فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي بمسا صلى الله معناه النبي في مسا صلى الله شين بني مسا كافرين آه، آه. wannan tsoratarwa ce annabi idan annabi zai rika musu sallah ko bana wani zai ya ce ai akwai ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو عيسى هذا حديث حسن واختلف أهل العلم على من المسلمين سنكار وطول علم في هذا جمد wannan matsala? فقال بعضهم وسكت يصلى على كل man salla ilal kibla duk wanda aka tabbatar musulmi ne yana sa gaba gabar mai sallah yana kallon alƙibla duk sun da ya yi ko ya kashe kansa kuma ko ya kashe mutum ɗari a duniya to za a yi masa sallah saboda matsayinsa na musulmi wancan laifi kuma tsakaninsa da Allah wa alaƙa fi nafsi da kuma duk wanda ya kisan kansa ke nan shine katilin nafsi ya yi tsohon hari wato mutum ya kashe kansa fa huwa qawlu sufyan al sauri. wannan ra'ayin fahimtar sufyan al-thawri kenan wa ishaqa da ishaqa ar-rahuya wa qala ahmad imam ahmad yace لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام إذا سأل الإمام musamman a wancan lokaci a zamanin magabata shugaba ko gwamna ko sarki shi ne na juma'a kuma shi ne limani tsiri kuma in yana shi ne limamin kansa salawa shi sa shehun suna ne aiki da wannan kwatantawa duk inda ya dasa aiki a gari ya ci garin da yaƙi ya ce a masallacin juma'a a kofar gidan sarki sarki shi ne liman shi ne jagora shi ne komai a ka'ida ina fata mun gani daga bayan aka ware cewa ga gidan malamai ga gidan sarakuna amma da duk shugaba shi ne kone ko eh? wannan ci baya ne ba shi gaba gani a ce ga gidan nan limamai ga gidan kuma sarakuna sai da haka shugaba wanda ya zama shugaban musulmi shi ne imam a ce ba zai zai mutu sallah me yasa ba zai mutu sallah ba saboda ai ana ganin shugaba yana da alfarma yana da girma yana da mutunci a idan mutane kuma ya zo masa sallah kamar ɗaurewa bin abin jinjiri shi ta har malamai su ce wani abin da ke faɗa ne sai su ce ahalul fadli mutane masu daraja masu kalala ba za su yi irin wa'inin mutanen sallah ba. Sai a ce a kirawo ga magarin mutane waɗanda kawai mutane a wani waɗanda ga su a addini ma bai dame su sosai ba a ce ku zo ku yi musu sallah don ya zama gani da wani to da an ga aka ce kamalan wani su shaku wani su shugaba wani ko su ƙi zuwa sallah saboda wani ne ko baya zuwa masallaci ba a ganin sa ko kuma shi ya kashe kansa to gaba wani zai ku da ke ce kai ai wallahi wani da wani aka zo masa sallah duk wasu masu daraja ba su je ba da aka tashi aka bi aka kwaso duk wani an ba su hiyar na a ce da Allah ku zo su masa sallah ko kaga abin da sa da hankali sosai tunda guri ne na neman rahama da neman ceto kuma a gama su falala sun gudu wannan zai sa da hankali shi ne yake la yusalli al-imanu ala qatlin nafs wa yusalli alayhi ghayr al-imam babu ma jaya fi salati ala al-majnun babun da yake game da ko kuma hadisin da yake game da yin sallah ta hukuncin yin sallah a yi ko da za a yi ba ga wanda ake bin sa bashi Allah ya sauke mutumin da ake bin sa ba yaya matsayin a yi masa sallah domin ba shi musifa ne haƙƙi ne na jama'a idan ka mutu da shi a kana tattare da matsaloli kamar da zamu ga zo hadisi nafsul mu'min mu'allaqatin bidainihi hatta yuqda idan har Allah ya gafarta ma ya yafe ma haƙƙinka komai kai dan aljanna ne amma matsalar bashi za ta sa ka takura ranka ba zai tafi illiyuna ba wa ma adaraka ma illiyun kitabun marqum kitabun marqum littafi ne da aka yi na sunayen ɗan aljanna mai sai ba za a ganka a gurin amma ba za a same ka a cikin ɗaya littafin ba kana dai zaune ga kanan kana cikin damuwa ba kwantar hankali a ce an biya ba shi shi ne bahaushe yake cewa kar ba shi ya hana shi kwanciyar ƙasar to amma shi a wannan zamani da muke ciki kuma musamman al'ummar mu tana iya kubuta daga bashi bashin kasuwa bashin lan na banki matsaloli tsakanin jama'a to ba sun gashin ne matsala ba kamar da na sha faɗa yin matsala matsala guda biyu ce ba matsala ta farko al'adar ta hausawa na ka ci bashin kuma da halin biyan ka kibiya kama manta da shi a yi a yi biya har ma abin ya zama jiki kai ma ka manta ka riƙa ganin aika ka ci banza kawai da bashi suka mutane a kasuwa wanda ka karɓa da ne duka hana wannan shi ne babbar matsala na biyu shin kana rubutawa ko da koda ka mutu in Allah ya sa ka bar a duniya za a iya biya a cewa yake ba shi? ana ɗauko kulanta ana ɗagawa a zan ko ba ka manta ba su ɗin da wani na ji na kaza na ji na kaza haka ba za a raba gado ba sai an tabbatar an biya ba shi min ba da wasiyatin ne shi bisa ai dai ne ga Allah yake ta an gama biyan shi. idan wannan bashi ne ana tsoratarwa ina kuma ga zalunci ga cuta ga tsohon da zaluntar mutane da ganin ciwo tana ganin shi ne farmi kafin tuwancan kafin tuwancan wani shi ne ne mafi girman hatsari Allah zai bari zalunci to a manyan malamai suka ce a karan farko annabi ba ya yi wanda ake bi ba shi sallah amma an ce daga baya kamar da albani ke sana a cikin wato hakamun jana'i nasa daga baya an samu ɗan annabi yana musu sallah amma a da duk wanda ya mutum aka kawo shi gurin binnewa sai annabi ya ce a alaihi jami'a ana bin ta bashi kuma ce eh akwai dubu uku ana bin ku ko dubu dina rani da ke sallu ala sahibi sai wani ya ce zan suna kai na kamar da abu kasada yi abu kasada alharis ibn rabi'i yace nan kaina alayya ya manzan Allah anbiya annabi yace ya kai da ya kudu da suna san ka yace eh sai annabi ya musu sallah bayan kwana biyu suka haɗu da abin Kata da yace ka biya ba ki ne kuwa yace ban biya ba suka sake haduwa yace ka biya yace yanzu na je na gama biya yace yanzu jikinsa ya sanya kabar al'ana shi na bara jilduhu da ka nauyi ne babba duk da an ɗauka ɗin ai sai an biya yaɗin da gobiya ba sai a buka tarin kuma da ya samu ya sai suna kansa ne zai biya don a yi masa sallah ɗin. Da ko da an ɗauke in ba a biya ba to har yanzu dai akwai matsala. Allah Ubangiji ya samu da su. قال na Muhammadu bin غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن ميحط قال سميت عبد الله ناجى عبد الله بن أبي قتادة عن أبو قتادة يحدث عن أبيه أنا بعد وأن الله بعد لك بابنش أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل annabi ne aka zo masa da wani mutum ne ya salli alaihi don yi masa sallah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce, sallu ala sahibikum wa inna alaihi daynan Ya uwan ku ku mishi sallah dan akwai bashi a kansa saboda sallar annabi ce sauti ranar kiyama Allah ta'ala ba zai tambaye shi ba domin annabi ya roƙa masa ceto kuma Allah ba a ganin zai ne da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana annabi ya roƙa masa alfarma annabi ya tsaya akan gawar shi ya kamata duk wanda annabi zai roƙa wa alfarma idan to ba haƙƙin mutane a kansa Allah zai fi nasa kama na jama'a fa annabi yana jin tsoron kar ya ɗauki wannan mas'uliyya akan ana bukata da huwa alayya a lokacin da yake ba su yi mutum a kwallo da su lullu su lansallan bilo wa fa’i annabi yake suna na kanka bilo wa fa ba ka biya kwallo bilo wa ka kalla alaihi sannan sai mishi salla kwallo wa fil babu a yi wannan babu da ake matsalar bashi a kwallo daga babu da kwallo matsalar akwai لأسماء بنت يزيد أسماء بنت يزيد بن سكن الأنصارية قال أبو عيسى حديث أبو قتادة حديث حسن صحيح قال حدثنا أبو الفضل مقصور بن عباس الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيلة عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن شهاب الزهري التي أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن <clears throat> أبو سلمة بن عبد الرحمن الأوتي شيما تابعي شي جاء من بدأ أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل yake النبي ya kasance جوفه jefa المتوفى عند mutawaffa alaihi dainu kuma akwai baki a kansa fa ya kulu sai sai hal taraka li dainihi min qada to ya bar abin biya da za a biya bashin nasa fa in yadda <clears throat> annahu tarak wafa'an Allah alaihi idan aka ba shi labari cewa ya bar wafa'an abin da zai biya a cikin wata matsalan Allah alaihi zai mishi sallah wa illa in babu koyo kana lil muslimin sai ce musulmi sallu ala sahibikum yi wa abokin ku sallah فلما فتح الله عليه الفتوح فأبنه يوما ذر الله فتوحا مسروري بسن مسرى أكسا مقرورا من سنوتي أكسر بمسنوتي ضرورا aka sami haskoki aka sami dukiya a ƙarƙashin gwamnatin Amurka da alaihi wasallam sai annabi ya ya kudu ba فقال أنا أولى بالمؤمنين a zuwa an أولى بالمؤمنين من mun kai da na fi ka san kanka da kanka fiye da kanka ni na fi cancanta game da mummuni in kula da su ni na fi cancanta game da mummuni in ɗauki haƙƙin su ni an fi su fiye da kanka ma ko da ka annabi yana kan al'umma shi sama da yadda ke san kanka ana akhudhu bi mathali wa mathalik kama qala rajulun أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يردهن عنها وأنا آخذ بفضلكم عن النار إلا أن تتقهمها yake misali na ne da ku kamar mutum ne ya kunna wuta yana jin wuta ga ta nan ganga-ganga a gabansa hari da ƙwari suka zo tana ƙoƙarin faɗawa ciki ke kuma yana kautar da su saboda tausayi ake to haka nake da su kuna ƙoƙarin sai kun fidge daga hannuna wa ana akhizun bi hujjikum anna ma ruku bayan ta dujan ku ta ga ina janyo ku karfa fara fita amma ku kuke ce kun zai kun ga kun fara ko da ta annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma sai yana damuwa da ita sosai kamar da Allah ya sifanta shi wa kana bil mu'minina rahima mai tausayi ne game da mu'minai innahu bikum ra'ufur rahim sannan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim ba ta annabi yana da tausayi kwarai game da mu'minai alaihi salatu wassalam sai yake kamar su yasiya nuna musulmi daga yau duk wanda ya mutu cikin musulmi ya taraka dainin sai ya bar bashi fa alayya ko alayya taba'uhu zan zambiya biyan yana kai na. Za ka a zuwa karba duk wanda yake ayyar yake ake bin sa bashi in ya rasu a ne zai a zokuri na a karba ba ana albani a cikin akamun jama'a da ya kawo nan hadisin yace malamai sun yi saɓani cin wannan abin yana nan har gobe a kan shugabanni ko kuwa ya ce da annabi ko wajibi ne su fito su ce nan tare ka da ta alayya ومن ترك مالا wanda fa ya bar dukiya fa huwa liwarasatihi wannan ba ruwa na da ita ta magadansa ko da ta annabi zai biya masa gashi a zo a karɓa daga gare shi Kala قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن بكير يحيى بن ibn الله ibn بكير ya rawaito malam imam al-bukhari. wa ghayru wahidin ba ma mutum da ba an laysu daga lais laysu bin sa'ad al-mutri zuwa ga ukaila bin kan zuwa ga imam zuhri sai sai mahar hadisi abdullahi bin salih kamar da wancan hadisi na abdullahi bin salih ya rawaito daga lais babu ma ja'a fi azabul qadar babu irin abin da ya zo game da tabbatuwar azabar kabari. Azabar kabari a aqida ta ahlus wal jama'a tun daga sahabbai sun yadda azabar kabari gaskiya ce kuma ko ba a gaya masa ba sai ka san ramin nan abi abin ne ka dawo ka ce wai shiru kuma ka mutu da laifuka da zunubi da zagin musulunci da abin da ka gada maka kai za a tsale ta koyi ruwa ta sha ko a hankalta abin da kyalmi na sofi sun tabbatar malamai suka ce kuma hadisin da ke magana kan azabar kabari na mutawafiri ne mutawafirin lafzi wal ma'ana hadisai ne mutawafirai sun kai yawan da ba a cewa ma sun inganta ko ba su inganta ba da azabar kabari gaskiya ce akwai hadisai da yawa wallahi da suka tabbatar amma ɗan ƙalaka so sun kare su amma za su shiga su gangan ba matsala ba ne Shin ce duk ƙarya ce wai malamai ne wai kawai suka kirkiro suke faɗa wai ba babu ta a ƙur'ani aka ce anya ƙur'anin ku kun karanta shi da kyau amma kun karanta hadisan mu zala da tsere da bayanin sa ba da aka ce annabi yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawmal qiyamati adakhilu ala fir'auna ashad azab, ana gudurar musu da wuta safa da yamma bayan iyama kan a kai da su shigar da su azab ashad azab. da haka hadisai sun tabbatar kamar da za mu ci a wasu daga cikin wa'annan hadisai Allah ka tsare mu azabar kabari قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدر الميت إذا أتى قدرا تبدأ منك إن أتى بين منك shi ne kudura ƙautala ko kuma annabi cewa ya yi idza qudira ahadukum in aka binne ɗayanku a cikin kabari atahu malakani aswadani wasu bakaken mala'iku za su zo shi. azzara qani masu manyan idanuwa akan ce mata zarqa'u ne manyan idanuwa to manyan idanuwa a nan za a zara tsani a ayyunan huma kamar da zuwa wata waya. wato manyan idanuwan su ya kai kamar yadda ya zuwa wata ruwaya aka ce yadda ka san kudurin niha kudurin niha ko niha kudurin niha yadda ka san tukwanen ƙarfe maina maina aka idanun su suke muryarsu kuma kan ra'adi hadisin yake kamar tsawa sautin su voice din kamar tsawa to shi ne asirar tsari masu manyan kwalakwalan manyan idanu alama da ke nuna maka ababen tsoro ne ga su baƙaƙe ga idanuwanku manya ne ya gungulo kamar su kwanin misali da hadisi na ɗayan ta ana ce mishi al-munkar sai da jin munkar ya munkar munkar abinci ba ke nan ko wal akhar ɗayan kuma an nakir nakir shi kuma mai jina'i ke nan ne mai nufawa kuma ka fi daidai ne ta munkar da nake a ya kulani sai su ce da shi ma kun ta ta kulu fi hadar rajuli me kake fada game da wannan mutumin aka kawo ma'arifa kamar da muka sha fada a cikin hadisin asma'u banta abi bakri cewa in an zo magana akan annabi ba a cewa ma za ta kulu fi محمد بن عبد الله رسول الله ba za a faɗi sunan shi ba haka yawa ake me za ka ce game da wannan mutumin da aka aiko muku wanda bai ba annabi tsantsa ba Allah ba zai iya amsa ba ba zai iya ba sai ya zanto kayi wa annabi ta jaridul mutaba'a lalle ka tsantsanta biyayya a gare shi shi ne kadai a gare ka shi aka aiko muku shi ake wa wahayi shi Allah zai tambaye ka amma ba wanda Allah zai tambaye ka wallahi a kan da annabi ba alaihi salatu wassalam to amma in ka duba a mazhabi na aqidan ahlus sunna wal jamaa su kadai ne suke da wannan aqida cewa babu biye biye a game da su annabi kadai sai suka amince a matsayin dan aiki amma ɗan shi'a suna ganin sai da Hussaini, ko da Aliyu sai da Fatima don su sha labari ko za su kai labari kuma wallahi Allah bai aiko maka Aliyu ba Allah bai aiko maka Fatima ba amma saboda shi an ci ya rata ko ina har su yi an sa musu wannan aƙidar akwai wanda na ya fito na zuwa yana ya Fatima ta kuma mala'ikun Allah ta fi jibrilu daraja kafin duk annaba kullun azamin da tafi kuma duk shi an ce ba inda Allah zai tambaye ka Fatima wallahi kallah ko sayyidina Husaini ko na Hassan amma an gaba da ka ce ba ka san jikokin manzon Allah an ya ni wallahi muna ku su eh. ya ai dukkan muna san amma ba mu yadda cewa su ababen tambaya bane a kabari kuma ka je gaban Allah ka ce kai za a tambaye ka game da to suna ɗaukar addini ba nan saba ba ne addini ba nan saba ba ne Allah ya aiko masa manzon Allah ne amma ba ɗayansa ko jikokin sai aiko masa ba kuma a kansa zai tambaye a kansa zai tambaye ka amma dole ka so sa da ƴaƴansa ne saboda ne saboda mummunai ne kuma suna jinin Allah ne wannan dole ka so su amma ba imani ne cewa wai dole sai ka yadda Allah zai tambaye ka akan ba wannan ba aqida ba ce Allah ubangiji ya ce to shi ne annabi ce za a ce ma za ta kulu za ta ce me kace faɗa game da wannan mutum kai ya kulu mumini ce ce ko kuma kai ya kulu ma ne ya kulu abinda mumini ya kasance da ma yana faɗa a nan duniya يسوع هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حتى ذلك الأخر يسوع عبد الله يباوم الله ورسوله من ذنك ناشي ذا باب أبن بوتا بسداك واسي الله وما لن أنه محمد عبده ورسوله ويقولان كيف تي قد كنا نعلم ثبت mu ma da muke mala'iku mun sani annaka taqulu hada kana fadin wannan a duniya ka ce da da wannan kuma yaftahu lahu fi qabri sai a fadada masa kabarinsa sab'una zira'an fi sab'ina zira'in sab'in cikin wata sab'in da. ma'ana a da masa iya ganin kuma yunawwar lahu fihi sai a haskaka musu kuma haske da duhu kuma yi kalu da sai a ce nan kan sace bacci faya kuli sai ce arzo ila ahali ku bannan koma gurin iyalai na a kabiruhum ba su labarin yanayin da muke ciki faya kula ni sai su ce nan ka nau masul arus ne bacci irin baccin amuru الذي yi يطيقه إلا أحب أهله إليه a san an goyi babu sadiki ne mafi tsohuwar iyalansa gare shi la yutu da hubaru farkar da shi illa a habbu ahlihi ilaihi ka ce ka kwanta naumatul arus nan ka naumatul arus حتى يبعثه الله من مقصد من مقصده ذلك أي زوا لوكة الله ذي تابشي لك والنجم فالتيساك in kana munafikan in munafiki ne in munafiki ne wanda bai gamsu da manzancin annabi ba ba shi ne yake faɗa kawai ko kafiri ko makamantin wannan qala sai ce sami'tu an-nasa yaquluna fa qultu ni ma dai na zo mutane na faɗin wani abu ni na shi ne nake faɗa musu lahu irin yadda suke faɗa la ajali yanzu dai ban sani ba Allah ba zai ba shi ikon ya faɗa ba kawai kuma bayan sun ki ce kada ku na alamu annaka taqulu zalika eh haƙiƙa mun san kana faɗin haka kai yuqalu bil ardi sai sai da ƙasar da aka kuntar da shi eh min sa'ini alaihi takura shi mato shi haɗe shi فالتئم عليه كيف ما في شراء فارقة وتختلف فيها أجلاؤهم duk ris ɗinsa haƙarƙarinsa da sun saba idan san matsin shahararsu sun zo sun haɗu sun saba. Ala ya zali fi hama azzaban ba zai gushe ba ana kai masa azaba a kabarin nan hatta ya ba a suhullahu min maƙajaji sai ran da Allah zai tabi shi daga wajen shimfiɗan nan kasa. Kada ka wannan tsiyo cikin hadisai ɗaruruwa da suke magana kan tabbatin azabar kabari wakil cikin babi an ali akwai hadisi daga sayyidina ali wa zaid ibn thabit da zaid ibn thabit al-ansari wa ibn abbas wal bara ibn azib da bara ibn azib wa abi ayyub wa abi ayyub al-ansari wa anas da anas wa jabir wa aisha da asira aisha wa abi sa'id da abi sa'id al-khudri kulluhum duk waɗannan rawahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi azab al-qabr sun yi riwaya daga annabi cewa akwai magana azabar kabari <clears throat> qala abu isa hadith abu hurairah hadithun قال حدثنا حماد قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت إذا لم يا رسول عرض عليه مقعده بالغداة والعشي جرن زمن سنجدا متى ونجدا الجنة akan bujiro mata a rika nuna masa yana gani a ce ka zama saukin kasa an gane min ahlul janna fa min ahlul janna in yana cikin yin aljanna da yana cikin yin aljanna zai gani wa in kana min ahlul nar fa min ahlul nar in yana cikin yin wata wal iyad billah to yana cikin yan wuta zai gani sun mai ƙalu a rika cewa da shi ha za maƙa'aduka wannan shi ne gurin zamanka hatta ya da aka kallahu mai kiyama har zuwa lokacin da ubangiji zai ta da sai ranar sai da ka wannan shi ne magana ta gaskiya kuma shari'a ta umarta mu da mu neman bari daga azabar kadari a duk lokacin sallah guda biyar a ƙarshen tafiya. kuma yana tabbatar da gaskiyar Allah ka ciya shi mu azabar kabari gaskiyar باب ما جاء في أجر من أجزى مستاقا باب جرم أجل جوزه جمد جرم اللاد وانجيوك أجير مستاقا وانجيوك مستيفا تساميش يومك تأذية ويكون ليس ليس ya ba su haƙuri ya ce wani musifa a shi ta same ka ko an maka mutuwa ko kaza ko bala'i kaza ya same ka ko gobara ko wani abu da zai ya haƙurtar da shi ya sa masa haƙuri shi ne ma'anar ta'aziyya قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا wallahi Muhammad bin Suka yace wallahi Muhammad bin Suka ne gaya mana an Ibrahim an al-Aswad an Abdullah bin Abdullah dan Mas'ud an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man azza musada wanda ya yi ta'aziyya wa wani wanda musifa ta same shi falahu mithlu ajrihi yana da kasan ladan wanda musifa ta same shi وده حديث إذا قال أبو إيسى هذا حديث غريب حديث غريب لا نعرفه مرفوعا ومسمشي كيف يتها بياد وترجيع بمدن النبي كيف يبا إلا من حديث علي بن عاصم كيف هي علي بن عاصم شيخنا علي بن عاصم من كليشي كلين جروي تجع مطين غريب وروى بعضهم أما وتسر رويته محمد بن سوطة بهذا الاسناد ده ولا الاسناد ده مثله موقوفا اما موقوف بشيء النبي يسيبه ولم يرفعه فتوجيه بشيء صحابي كبتك عبد الله بن مسعود ويقال انا فلان على من حديث ستة اكثر ما ابتلي به عليه بن ياسر بهذا الحديث نقموا عليه mafi yawan abin da aka harrabi shi wannan bayan Allah kenan Ali bin Asim da wannan hadisi din nakami alaihi sai malaman hadisi suke masa wato sun fi tsani a kansa wato suke sukansa da shi to alhamdulillah za mu tashi babu ma ja a fiman mata yau juma'a wa sallallahu wa wa baraka ala